بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا بد أن الله سبحانه وتعالى بساكة الله معاون وساكية الأهل عشرين لغة جماد الأولى جل المنزول صلى الله عليه وسلم المؤيد الأجيه أولى ثلاثين لبيو عن ليلة ليلة عشرين لهدو لغة هدو 2011 ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin abu shaƙi maktum har yanzu muna cikin abin da malamin yake ambata na cin mutuncin da ƙuraishawa suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam A farkon lamari bayan ƙoƙarin da suka yi na dakatar da da'awarsa da suka zama su ci nasara ba suka koma kokarin taba jikinsa a yau inda za mu tashi shine inda ya kawo mana bayan ya kawo mana wasu abubuwa a dunkule zai kuma kawo mana su a riwayance mafi yawansu ko kuma wasu daga cikinsu sun gabata an faɗa amma kuma nan malamin zai kawo mana a cikin riwaya ne wato da ya ɗauko daga ibn ishaq babban malamin sira ɗin nan wanda kuma shine umda a cikin abin da ya shafi sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma in ce yana cikin wato ginshiƙan wanda ake dogara da su a harkar a sirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da irin su alwaƙibi a tarihi duk da riwayarsa akwai maganganu su musa bin ukba wanda dai mun sha magana a kansu to malamin yake cewa qala ibn ishaq ibn ishaq yana cewa kanan kana nafaru alladhina yu'zuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka kasance suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi a gidanta sune aba lahabin wal hakam ibn abi al-as ibn um وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه وأن huɗu هدوبي أنبتا سوني wanda suka fi shahara da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa bayan ta baki da kuma cutarwa ta gangar jiki da kokarin ko duka ko zagi ko kuma abin da ya shafi dai taba wato jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don cutarwa ya yace wa kanu jira dukkansu kuma sun kasance makotansa ne lam yuslim minhum ahadun illa al haka ibn abi illa al a cikin sunan babu wanda ya musulunta banda al-hakam ibn abi al-as shi kadai musulunta daga baya sauran duka haka suka mutu a kafircin su hmm. wannan alhakam ibn al-as shine mahaifin marwan ibn al-hakam mashhuri da cikin khalifofin bani umayya daga baya yace fa kana ahaduhum yatrahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam rahima shati wa huwa yusalli dayan su yakan dauki wato eh, mahaifa ta akuya ko tinkiya bayan haihuwarta ya dora akan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya jefa masa lokacin da yake sallah ga irin wannan mummunar cutarwa wa kana ahaduhum yatrahuha fi burmatihi wani daga cikin su kuma yakan jefa ta a cikin tukunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida idan nusibat lahu lokacin da aka kafa masa ita ana girka wani abu sai zai jefa masa wannan kazanta a ciki hatta takhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hajaran asalin burma ana nufin tukunya da aka yi ta da dutse da aka kankar aka sassaƙe ta daga dutse a wancan lokaci suna yi suna amfani da ita sai hatta takhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta da manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda cutarwar da suke masa ya riki wani dutse wato hajaran yastatira bihi minhum idan sallah in yana sallah sai samu wani dutse ya sa a gaban sa dan ya suturce kansa wato daga cutarwar da jefe-jefen da za su yi masa sallallahu alaihi wa sallam فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شيا كسنتي إذا طرحوا عليه ذلك الأذى idan wato suka jefa masa wannan abin cutarwa ko kazanta ya kuruju bihi alal udi yakan fidda shi yakan amfani da wato ite ya cire shi ya kau da shi fa yaqifu bihi mana sai dauko shi akan wani ite ko sanda fa yaqifu bihi ala babihi sai fito kofar gidansa yana rike da shi akan wato wannan sanda ثم يقول ينا سوى يا بني عبد مناف يا كو أن عبد مناف أي جوار هذا وأنا إلن مقوتك سوى ثم يلقيه في الطريق sannan sai jifa da shi akan hanya wato ya watsar da shi kun ga a wancan lokaci kasancewar ana cikin halin rauni ba lokaci ne na koya rama zabi koya rama abin da suke masa ba saboda babu karfi a wannan zamani zama abin da suke so kenan su tsokana domin a tada hankali saboda su yi babban abin da suke so shine wato su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda wani shi kansa yana cikin darussa da ya kamata mai da'awa ko da'iman musulmi sun kula da shi duk lokacin da ya zama ana shirin a tsokane su domin a tada hankali kuma su su ne da rauni to bai kamata su bi abin da yake a tsokana din nan har ya zama cewa an yi amfani da wannan dama zubar da jinin musulmi da dama ba Allah kiyaye وازداد عقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي ya yayi ƙari fiye da wannan abu da waɗannan suke yan uwansa fi shaqawatihi wa kubsihi wajen shaqiyancinsa da kuma munin halinsa wato ya fi sauran ya ɗora a kansu فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام البخاري يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وترانا أنا صلى لكن آه، كعبة وتؤجفا لكن كأجكين لكن كعبة وأبو جهل وأصحابه وأصحاب له جلوس da kuma abu jahal da wasu abokansa suna zaune a lokacin id qala ba'dhum li ba'd sai wasu daga cikin su suka cewa wasu ma'ana sashen su yace matashi ayyukum yaji'u bi jazurin wane ne zai zo da wato uh, kayan cikin uh, raƙumi na bani fulan wato na 'ya'yan wani ya ambaci wata daga cikin ƙabilun larabawa kamar ce gidan suwa ne yau sun yanka raƙumi wa zai je kawo mana kayan cikin da tumbin wannan tumbi mai wari wa zai ɗauko mana shi fa ya ba'uhu ala zahri muhammadin ya sa shi akan gadon bayan muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada wane ne zai wannan fanba'asa ashqal qaumi sai mafi shiƙiyancin waɗannan mutane wato wanda ya fi kowa taɓewa da rashin wato nasara ko alheri a duniya da lahira a cikin waɗannan mutane wa huwa uqbatu ibn abi mu'aytin shine uqbatu ibn abi mu'aytin sai fanba'asa ya miƙe ya zabura yake shi zai wannan aiki fa ja'a bihi fa nadara sai ya zo da shi sai ya duba ya tafi duba dama da hagu hatta idza sajada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya saurara sai da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujada wa da'a ala dhahrihi bayna katifaihi sai ya zo ya dora wannan cumbin na raƙumi da aka yanka ya ɗora shi akan manzo sallallahu alaihi wasallam a tsakanin wato kafaɗinsa ma'ana su tsakanin gefen dama da hagu ta baya wato daidai saman wuyansa mm, ko a ce ƙasan wuyansa mm, ya ɗora lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya sujada wa ana anzuru abdullahi bin mas'ud yace ni kuma ina kallo a lokacin ina gani a gabana aka yi wannan la ugni shay'an ban iya komai ba abin da zan iya a lokacin ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suna kallo ana cutar da shi saboda sun san lokacin bai yi ba za su iya daukar ramuko da fansa kuma su kare manzo Allah sallallahu alaihi wa da irin karfin da suke da shi saboda babu ba su da yawa ba kuma su da karfi kuma sannan dama so ake a tsokane su saboda a gama da su a lokaci guda yace yana kallo babu abin da ya iya yi sai ya saurara kawai yana gani yace laukana na liman'a ina ma ina da karfi da kuma dangin da za su kare ni don yana da kyau mutum ya fahimci ɗabi'ar larabawa a wancan lokaci harkar su ta kabilanci tana da karfi sosai ba wai a wancan lokaci ba har zuwa yanzu ma idan dai har mutum yana shi dan dangi ne danginsa ko kabilarsa masu karfi ne ko da a wancan lokacin zai iya tsokano wani abu saboda yana da waɗanda za su kare shi hmm. shine man'a ɗin an man'a tana da karfi da waɗanda kuma za su kare ka ko da wani abu ya taso qala sai ya ce shi abdullahi bin mas'ud faj'alu yabhakuna sai suka tsora suna dariya masu suka kama dariya sun ga abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahilu ba'dhum ala ba'd saboda tsabar dariya har ma ya zama wannan yana karkata jikin wannan na karkata jikin wannan ma'ana wannan ya dingina jikinsa jikin wannan saboda tsabar dariya ka san idan dariya ta kai ta kawo mutum ba iya wato tsari jikinsa ya kame shi guda wato saboda matukar dariyar ta kai musu matuka har sashen su sai kwanta a jikin sashe wato ana cewa ai ya tamayalu ba'dhum ala ba'dhin marihan wa batara wato sashen suna dingina jikin sashe suna karkata ga sashe saboda wato farin ciki da kuma wato tsabar girman kai wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sajidu alhali manzo sallallahu akan hakan nan yana cikin sa la yarfa'u ra'sahu ko daga kansa bai yi ba yana cikin sujada din nan gashi an tsora masa wannan tumbi da kazanta a gadon bayansa hatta ja'at fatimatu har sai da fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta zo fatarahathu an zahrihi ta kauda wannan abu ta dauke shi daga gadon bayan manzo sallallahu alaihi wasallam farafa a ra'asa sannan ya daga kansa sun maƙala sai yake cewa allahumma alaika bi quraishin allahumma alaika bi quraishin allahumma alaika bi quraishin yace ya Allah ka yi abin da ka so ga quraishawa ma'ana kamar yana miƙa lamarin su zuwa ga Allah ya Allah abin nan fa ya isa ka kama quraishawa kai musu abin da ka ya faɗi wannan salasa marraki. har sau uku fa shaqqa zalika alaihim wannan addu'a da yayi musu sai sai musu tsanani suka ji ta a jikinsu ta dame su hankalinsu ya tashi iz domin kuwa da'a alaihim domin suna ga ya yi addu'a ya musu mummunan addu'a mun sani a larabcin an ce da'a alaihi ana nufin yi masa ne mummunan addu'a ko in kuma aka ce da'a lahu to ya masa addu'a mai kyau ta fatan alheri qala yace wa kanu yarawna ibn mas'ud yake cewa kuma su larabawan a wancan lokaci quraishawa sun sani suna ganin anna da'awata fi zalika albalad mustajaba daga cikin aƙidunsu da suke yadda da shi a wancan lokaci ma suna imani da cewa duk addu'ar da aka yi a garin makka to karɓaɓɓiya ce shi sa hankalin su ya tashi domin sun yi zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a mummuna akan su don haka suke tsorata ganin cewa duk abin da aka roƙa a makka to Allah na karɓarsa summa samma bayan ya faɗi ƙuraishawa a dunkule sai kuma ya ambaci suna kowa aka ambaci sunansa daki daki ɗaiɗaiɗaiɗai kun ai da farko cewa ya Allahumma alaika bi quraishin ko to yanzu kuma samma sai ya ambaci suna shine ma'anar samma yawa yace Allahumma alaika bi abi jahl ya Allah ka kama abu jahl da azaba wa alaika bi utba ibn rabi utba ibn rabi'ata ya Allah ka kama utba dan rabi'a وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط ya faɗi waɗannan da sunayensu cewa ya Allah kai abin da ka ga dama da su ya Allah ka tsare ni daga sharrinsu ya Allah kai kace-kace da su ka lalata lamarinsu wa adda sabi'a falam nahfazu ibn mas'ud ya ce ya ambaci na bakwai amma bamu kiyaye mun haddace wane ne ba amma dai waɗannan guda shida ga sunayensu an ji Abu da Utba da kuma shaiba da walid ibn utba da umayya ibn khalaf da ukba ibn abi mu'ayyid sai ce na bakwai din ba mu rike ba fa wallazi nafsi bi yadi yace wallahi na rantsi da wanda numfashi na ke hannunsa inji abdullahi dan mas'ud laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi na ga waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci sunayensu din nan dai dai dai dukkan su guda waɗannan guda shidan nan sai da na gansu dukansu sar'a a kwance fil qalibi a cikin rijiyar nan yawa rijiya ce ce qalibi badrin rijiyar badar lokacin da aka yi yakin badar kafirai da aka kashe wajen kimanin saba'in daga cikinsu wata rijiya aka tona aka zuba su baki daya wato aka wato binne su so yake ya gan waɗannan mutum shi nan ɗaiɗaiɗaiɗai sai da ya gan su a cikin wannan rijiya ranar yakin badar an kashe su suna cikin waɗanda aka kashe Hmm. kunga Allah maɗaukaki ya karɓi addu'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam sai dai wani zai tambaya cewa amma ba a karɓi addu'ar a lokacin da aka yi ta ba ko wani lokaci aka yi matsalar lokacin da abin ya faru ya kuma a makka ne tun kafin a hijira kafin a hijiran ma kuma kafin musulmi su yi karfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya Allah kai abin da ka so ga waɗannan wato na halakarwa ka gama min da su ya Allah amma cikin rahamar Allah da hikimarsa wannan addu'ar ya karɓe ta amma ba a take a lokacin ba hmm. sai ya jinkirta wannan yana daga cikin abin da mutum zai iya fahimta cewa addu'a ba lalle ne a karɓe ta a lokacin da aka yi ta ba tun da ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake addu'o'insa duk karbabu ne ah, banda waɗanda ah, abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari da kansa cewa wata rana ya roƙi Allah wasu abubuwa guda uku ko ya karban masa guda biyu amma bai karban masa ɗayan ba ba dan wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karbar addu'a ba saboda darasin da wannan abun ke ciki ina ga kuma san kissa hmm? ko kun manta wani abubuwa ne abubuwa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya bashi guda biyu amma na ƙarshen ba a bashi ba wanne ne na farko kada Allah maɗaukaki ya ce ya Allah kada ka halakar da al'ummata bi sanatin bi amma wato da fari da gamamme a ce gaba ɗaya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato an halakar da ita da fari saboda tsabar fari kowa ya mutu babu al'ummar gaba ɗaya ya roƙi kada a yi wannan Allah ya karɓa da haka ba zancen alfari ya halaka al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu yace ya Allah kada kafirai ya zama cewa sun shiga sun wato sun fi ƙarfin musulmi sun ƙarfin da zai sa su danne su kwata-kwata a sasayin addini har abada wato a ce ga wani lokaci da ba mai iya cewa la ilaha illallah ba mai iya yin sallah wannan shi ma an Allah subhanahu wa ya karɓe shi wato duk yadda zafi yi zafi akan musulmi to ba za a samu cewa an zo an hana su kwata-kwata ba za su iya yin komai wato na addinin su ba har zuwa tashin kiyama wannan ba zai faru ba insha Allah abu na uku da ya tambaya kuma ya roƙa amma shine Allah subhanahu wata'ala saboda hikimarsa bai amsa masa wannan ba shine kada ya zama ba'sul muslimin fi ma bainahu wato wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa rikicin su su riƙa rikici a tsakaninsu to wannan Allah bai karɓe ta ba ma'ana sai aka bar a cikin musulmi za su yi ta rikici a tsakaninsu wannan ya kashe wannan wannan ya fi wannan wannan su haɗe su yi gangan ko su kashe wani ko a yaƙi tsakanin ƙabila kaza da kaza ko tsakanin ɓangare kaza da kaza rarrabuwar da aka yi wannan yaƙi wannan wannan ya kafarta wannan wannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karba masa ba saboda wata hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya so a cikin haka din dan ya tabbatar da maganar qul zalika khalaqahum domin haka ya halice su akwai sabani tsakanin su Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai fifita wanda ya so daga cikin su gwargwadon riƙonsa da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wancan zancen daban wannan kuma wanda muke yanzu shine Allah maɗaukaki zai karɓi addu'ar amma ba lallai a lokacin da aka yi ta ba kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'ar tun a wancan lokaci amma har sai da aka hijira sai da aka yi yakin badar sannan wato halakar ta uku wani kuma zai iya cewa la'alla daga cikin an iya karɓar tun a lokacin kasancewar Allah maɗaukaki ya dakatar da cutar wadda suke yi ta rasa tasiri duk ita ma wani nau'i ne na wato karbar addu'ar ba lalle zama cewa abin da ake nufi da karbar addu'ar shine halaka su din ba amma Allah madauki jinkirta ita halakawar sai a ranar yakin badar amma ya dakatar da tasirin wato cutarwar su daga wancan lokaci bai tasiri mai karfi ba wallahu alam hmm. amma dai abin da zamu fahimta shine idan mutum ya addu'a daga cikin ladubban addu'a dama shine mutum ya sa ran cewa Allah zai biya masa bukatarsa kada kai addu'a kana rabawa biyu ka ce ya Allah in ka so ka bani kaza na farko wannan dama an hana shi ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muni, to duk abin da zaka karba ka yanki zaka roka to ka yanke roke shi a yanke ya Allah ba ni kaza hmm. yau ko kuma in rabawar zaka yi ila takyiri ne tsakanin abu guda biyu Allah ya zaba maka abin da yafi alheri wannan shi ma daban amma ka ce ya Allah in ka so ka bani kaza to Allah ma ya san haka hmm. yau domin kana wato rabin abin da kake so ne da cewa in Allah ya so ya baka ko kuma kana ga kamar ba zai yi ba ko ba zai iya ba Allah madaukaki baya kan wannan in za ka roƙe shi ka roƙe shi gaba gadi ya Allah ina son kaza yawa to daga cikin kuma ladabin addu'a har yanzu shine kada ka ce ya Allah a bani yanzu yanzu hmm. wato in abin duniya kake so ko kuɗi ko wani abu ko lafiya ya Allah yanzu yanzu nan nake so a warkan min da kaza ya Allah wannan matsala tawa yanzu yanzu to Allah baya ta haka kai dai ka roƙa ka saurara shi Allah subhanahu wa shi ya san lokacin da yafi dacewa gare ka lokacin da zai maka amfani kuma lokacin da shi ya so don haka kada a ya zama cewa mutum zai addu'a ya rika tantance ko yana faɗin ga abin da yake so ko lokacin da yake bukatar a biya masa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a amma kuma ba a amsa ba sai wato wani lokaci wa kana umayyah ibn uh, umayyah ibn khalaf umayyah dan khalaf idza ra'a rasulullah idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamadahu wa lamadahu yakan ya fushe shi ya cutar da shi kuma yi zundansa ya yawo ya cutar da shi a cikin mutane wa fihi nazala dangane da shi ne wannan aya ta sauka cewa wailul likulli humazatin lumaza bone ko azaba ta tabbata da mutumin da yake zunde da ya fice a suratul humaza qala ibn hisham ibn hisham mai ruwayar ah, sirar ibn ishaq yana cewa al humazatu alladhi yashtumu ar-rajula alaniyatan an yan ce humaza shine mutumin da yake wato zagin wani a bayyane asalin hamzu kenan ka zagi mutum a bayyane wa yaktiru ainihu ya kuma zubda wato kwarjininsa kasarul aini ba ana nufin karya ido ba kar ka shi karya ido nan ya nufin ka zubar wa mutum kwarjini ka ci masa fuska ka zage shi ido da ido shine alaniyar ta wa yaznuzu bihi wato ya zama cewa ya ya fice shi ya cutar da shi asalin alghamzu suna cewa as bihi sharran mutum kai yawo da sharri kana cutar da mutum ana cewa kuma zamaza ala fulani bima na ta'ana fihi hmm. gamaza bihi kai yawo kai tallan mutum na cutarwa shine gamaza bihi ita ce ake nufi anan gamaza alaihi kuma ana nufin ta'ana fihi hmm. wannan duk harkar larabci yace wal lumaza abin ake da lumaza kuma allazi ya'ibu nasa sirran mutumin da yake aibanta mutum a sirrance Mm. kuma akwai saɓani wajen fassarar humaza da lumaza wasu su ya fushi da zunɗe wasu kuma ce a'a sigar yadda ake cutar wanne in ta zama a bayyane shine humaza in kuma ta zama a shi shine lumaza mm. wallahu ala yace wa yu'lihim kuma sannan ya cutar da shi yace amma akuhu amma dan uwansa ubay ibn khalaf akwai umayyah ibn khalaf akwai kuma ubay ibn khalaf duk waɗannan kafirai ne da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan uwan wato ubayyu kana huwa wa uqba ibn abi mu'ayth da shi da uqba ibn abi mu'ayth wanda aka ambata dazu din nan su biyun mutasafiyaini su biyun ra'ayin su daya da'iman shine abin da ake mutasafiyaini wato muttafiqaini fi ra'ayi da'iman zaka ga mutum eh, yakan samu wani aboki da da'iman ra'ayin su daya ko hmm. kullum komai tare nasu iri ɗaya ne tare suke komai tunanin su iri daya duk da suna dan sabani ne da kullum to ana cewa waɗannan mutane safiya ne yau kasancewar kowanne daga cikin su ya garairaye sadaka wato ya yi ikhlasin sadaka sa ɗaya daga safa'i daga nan aka samu wannan wato kalma ma'ana dai abokan juna ne masu yin abu iri daya komai tunanin su iri daya yace wa jalasa uqbatu marratan ila annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi uqbatu ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna wa sami'a minhu yana sauraron abin da annabi sallallahu alaihi wa yake faɗi na qur'ani da karantarwar da yake wa sahabbai a lokacin a duk da karancin su falamma balaga zalika ubayyan yayin da wannan labarin ya je gun ubayy ibn khalaf abokin sa wanda suke mutasafin shi da shi ko yawa annabahu ya zarge shi wa atabahu shi ma ya zargi shi ma'ana su wato ya gaya masa maganganu marasa daɗi ce kuma me kai ka gani wancan har ka je ka bi maganganun ka saurare shi wa talaba minhu an yatfula fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya je aike shi ce ka je ka tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka tsaya gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tofa masa yawo a cikin a fuskarsa shi ubayy ibn khalaf ya aike wa uqba ibn abi mu'ayth ko yace ka je ka tofa masa yawo la ilaha illallah fa fa'ala kuma ya je haka din ya samu fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa yau la ilaha illallah wa ubay ibn khalaf shi kuma ubay ibn khalaf nafsuhu shi da kansa shi kuma wata rana fatta azman ya karairaya wani kashi ramiman rubabban kashi wato daga kasa kun san kashi idan ya dade a kasa zai saukin a karya shi ko yawa to sai ya sami irin wannan kashin ya rugu-rugu da shi kamar da za ka murza gyaɗa amaro sai ka hura sai ƙurar ta tashi to haka ya samu wannan ƙashi tsoho da daɗe sun manafaka hufin ri'i sai hura su cikin iska na hawa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daidai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga duk nau'i ne na cutarwa da suka yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga siran ibn hisham ya dauko shi hmm. wannan yana nuna maka wato tsananin adawa ta kafirai ga musulmi da musulunci to duk hanyar da za a tsokane ka a zabure ka a ja hankalinka ka tada hankali ka yi rikici domin a yi faɗa da kai to shi suke so Allah ya kiyaye yace wa kana al-akhnas ibn shariq al-thaqafi al-akhnas ibn shariq shi kuma mimman yanalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin waɗanda suke cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam an ce nala minhu ana nufin ya same shi da cuta hmm, wato ya cutar da shi wa qad wasafahu alquran bi tis'i sifati wannan mutumi mai suna al-aknas ibnu shariq as-saqafi alqur'ani ya siffanta shi da siffofi guda tara shi ne wanda aka saukar da waɗannan ayoyi da zamu ji wanda Allah madaukaki yake siffanta wannan mutumi da sifofi guda tara ta dullu alama kana alaihi wanda suke nuna suke nuna abin da yake kai na sifofi da halaye miyagu wa hiya fi qawlihi ta'ala shi ne inda Allah madaukaki yake cewa wala tuti' kull halafin mahin kada kai da'a ga duk mutumin da yake mai yawan rantsuwa in an ce halaf sigatu mubalaga ne ta halif halafa ya fa huwa halifun wa sighatu mubalaghatihi halaf kamar da ake cewa khalaqa khaliqun khallaq da bikin suna Allah akwai al-khallaq ko mai yawan halitta to haka nan an ce halif ana nufin mai yawan rantsuwa yawwa mahin wulakantacce wala tuti kulla halafin mahin biyu kenan ko hammazin mai zunde mai yawo da cutar da mutane kenan masha'in uku masha'in hudu ko shi mai yawo binami da annamimanci hudu kenan ko yawa wanda yake yana yawo ya dauki magana ta cutarwa daga wani wuri ya je ya kai ta wani wuri yawa ne masha'in binami shi ma masha'in din siga ce ta mubalaga mashin mutumin da yake tafiya ya yi kai kawo yasa ya je nan ya je nan to masha'in mai yawan tafiya ya fita ya je ya dawo da yawa duk da za mu ga cewa sigar mubalaga ne manna'in shi ma dai kuma har yanzu sigar ta mubalaga ta mani'un man ce mani allazi yamna'u mai hana abu wanda baya ba da shi shine manna'un lil khairi shi kuma sigar mubalaga ta sa mai yawan hana alheri mu'tadin mai keta haddi mai wuce iyaka asimin kuma mai zunubi hmm, guda nawa kenan an ce halafin mahim هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم بقول هو عتل mai tsabar girman kai ba da zalika bayan waɗannan abubuwan kuma zanimun abin zargi ne shi abin zargi ta kasancewar yakan dangana kansa zuwa ga ƙabila da ba tasa ba ya rika alfahari da wata kabila shi ake fima zanimun daga cikin fasalin da wasu malamai suka bai wannan kalmar ma asalin kalmar larabcin ma'anarsa abin zargi wanda yake za a zarge shi kun ga waɗannan sifofi guda tara to dukkanin su sun sauka ne akan wannan al-akhnas ibn sharifin as-saqafi yana cikin masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana abu jahl abu jahl shi kuma ya kasance yaji'u yakan zo ahyanan wani lokaci ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhu al-qur'an yana sauraron alkur'ani da gargare shi ma'ana yana bin abin da annabi yake karanta mana alkur'ani thumma yadhhabu anhu sannan sai ya tafi fala yu'minu wala yuti'u bai imani ba bai da'a ba ma'ana ya zo ya ji hujja kenan ta haukansa yawa sannan sai ya juya baya tafi ba tare da ya imani ba ko ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya ta'addabu wala yakhsha baya ladabtuwa baya kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'zi rasulullah kuma yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil qawli da furucin bakinsa wa yasuddu an sabilillah yana kuma kauda mutane daga hanyar Allah baya bari mutane su saurari manzo sallallahu alaihi wasallam don su imani thumma yazhabu mukhtalan sannan sai ya tafi ya juya baya yana mai alfahari da girman kai bima fa'ala dangane da abin da ya aikata wato na alfahari da cewa gashi nayi kaza din ma ba abin da ya same ni hmm. fakuran yana mai alfahari bi martakaba min sharri yana alfahari da abinda ya aikata na sharri yana daga cikin mummunan hali idan mutum ya yi aiki marar kyau kuma sannan ya rika alfahari da wannan abin da yi marar kyau din ba daidai bane ka anna ma fa'ala shay'an yuzkaru kaman dai bai yi komai da za a iya ambata ba wafihi na zala akan sa ne wato alqur'ani ya sauka wannan ayoyi inda Allah madauki shi fala saddaqa wala salla bai gaskata ba bai kuma yi sallah ba ma'ana ya ji qur'ani amma bai gaskata alqur'anin ba bai kuma yi da'a ya yi sallah ga Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon abin da ya ji na alqur'ani ba har zuwa karshen suratul qiyama wa kana yamna'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam 'an as-salati منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم tun daga ranar farko da ya fara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a haram a dakin dakin ka'aba a masallaci shi ne ya fara hana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yin sallah hmm. wa marratan marra bihi wata rana ma ya wuce wa huwa yusalli annabi sallallahu alaihi wa yana sallah inda al-maqam daidai maqam Ibrahim fa qala sai yace da shi ya Muhammad kai Muhammad alam an haka an hada ban hana ka wannan bane duba gani mutum ba baka halitte shi ba kai masa komai ba abin da ya hada ka da shi amma ka ce wai sai abin da kai kake so zai yi hmm. yana ibada sa wai dan me wai ban hana ka haka ba hmm. wata wa'adahu har wato ya zama yi masa eh, alƙawarin azaba ma'ana cewa zan maka kaza zan maka kaza ah. yace in baka daina ba kaza fa azla lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to a lokacin nan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaurara masa magana wanta harahu shi ma ya masa tsawa fa qala sai ya muhammad kai muhammad ayu shay'in da me kake min da me kake barazana menene zaka yi min barazana da shi yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin amma wallahi inni la aktharu hadha alwadi nadiyan duk wannan wadin ma'ana wannan kwari domin madina a kwari take a lokacin nan iya dan garin madina nake cewa ko makka wato makka a kwari take tsakanin duwatsu babban kwari mai faɗi yawa to yake wannan kwarin gaba ɗayan cikinsa duk mutanen da suke ciki babu mutumin da ke da jama'a iri na shine aksar wadiyan nadiyan nadiyan yana nufin jama'a wato yan kulab abokan zama a shagiya tare to duk garin nan ba wanda ya kai ni jama'a abin da yake nufi kenan fa anzalallahu shine akan sa ne Allah madaukaki ya saukar da falyad'u nadiya to yaje ya kira yan club din nasa nadiya su jama'ar tasa nadiyahu ma'ana yaje ya kira abokan nasa jama'ar tasa sanadu zabaniya mu kuma zamu kira zabaniyawa in ji Allah subhanahu ta'ala har zuwa karshen wato wannan sura inda Allah madauki ba mu labari a cikin suratul alaq yace wa fi riwayatin a wata riwayar annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akhadha bi khinaqihi wa hazzahu ya kama wuyansa ya girgiza shi ya tsoratar da shi wa huwa yaqulu yana cewa aula laka fa aula wannan shi yafi dacewa da kai kuma shi yafi dacewa da kai thumma aula laka fa aula a cikin suratu al-qiyamah ko fa qala aduwullahi sai shi wannan makiyin Allah wane ne kenan yawwa ana bin kissa a rika rike sunan wanda yayi wannan abu Abu Jahal sai yake cewa atuwa'adani ya muhammad ni kake wa barazana kake tsoratar da ni wallahi la tastati'u anta wala rabbuka shay'an la ilaha illa yace wallahi ko da kai da ubangiji naka ba abin da za ku iya ne hmm. kafirci ya kai matuƙa kenan yace wa inni la yace wallahi ba mutumin da yake a cikin mutanen da suka bi tsakanin wannan duwatsun guda biyu na makka duk ɗan adam ɗin da ya bi tsakanin duwatsu guda biyu manya na maka ma'ana cikin da duk kamar ya ce ne duk ɗan adam ɗin da yake cikin maka da ya taɓa tafiya cikin wannan wuri na garin maka to ana a azu ba wanda ya kai ni daraja da girma da buwaya hmm, yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga eh, kafirci ke na lokacin a lokacinsa in yana ci ba abin da baya iya faɗa ولم يكن أبو جهل ليفيق abu jahal bai kasance yana farkawa min gabawatihi daga wannan wautar tasa ba ba'a da hadal intihar bayan wannan tsoratarwa da aka yi masa bal da shaqawatan fi ma ba'd amma ya ci gaba ya ƙara ya a akan wato tabewarsa da rashin nasararsa a bayan haka akhraja muslimun an abi hurairata al-imam muslim ya fitar da hadisi wato ya rawaito hadisi daga abu hurairata radiyallahu anhu qala ya abu jahalin wata rana abu jahal yana cewa ya ashiru muhammadun wajhahu baina abhurikum wai muhammad yana dirmusa fuskarta a gabanku in an ce ya afuru afara shine mutum ya birgima a cikin yi wai sallar da musulmi suke yi a yi ruku'u a yi sujada a sa goshi a ƙasa wai afuru ne al'afuru shine ka sa kanka a ƙasa ka dirmusa haka kai ta gogogawa cikin yi kamar dabba shine yake siffanta sallar musulmi da cewa wai abin da musulmi suke yi kenan kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa cewa wasu waɗanda ba musulmi ba haka saboda ba su san mai musulunci ba a ƙasashen eh, turawa suka ce an tambayi wani wani me musulmi suwaye musulmi sun ce wai musulmi su ne waɗanda suke ah, they worship a black box in the desert ko suna bautawa wani dan akwati baki a sahara hmm. abin da ya sani kenan na musulmi wato wani dan akwati suna nufin wani akwati suke nufi yana nufin ka'aba saboda shef dinsa kamar akwati saboda tsabar wannan kaga kila rashin sanin me musulunci ne abinda kawai suka sani musulmi su ne wanda suke bautawa wai wani dan akwati baki a sahara a ƙasar a kasar yanayin nan to kamar irin wannan ne yadda wannan mutumi shi kuma yake nasa tasa magana faƙila sai aka ce da shi na'am i e, musulmi annabi sallallahu alaihi yana sa goshinsa a ƙasa faƙala sai shi ya ce wallata wal uzza wai shi ya rantse da lata da uzza kaji turmi mm. la'in ra'aituhu la'ata'anna ala raqabatihi wallahi in na sake ganin sa ya sa goshin nan a ƙasa yana sa yana sujadan nan to sai na sa kafa ta yana taka wuyansa ta baya ma'ana in taka masa ƙiyarsa in dai har na sake gani kai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha abubuwa rashin karanta wannan da rashin sanin waɗannan abubuwa shi ke sa wani dan an masa wani abu akan addini kuma shi kenan sai hankalin sai tashi har yana shawarar yaya addinin ma yake zafin yayi yawa tsanani yayi yawa kuma yanzu ne aka yi mana ba abin da ake mana dan abubuwa da ake yi wato abubuwa ne na kin fuska da sauransu da abin da wato dai bai kai abin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kaskanci da cin mutunci ba hmm. Allah ke yace la a'afaranna wajhahu kuma sai na dirmisa fuskar tasa a cikin kasa sosai na tayi busu busu fa ata rasulullahi <clears throat> sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli sai shi Abu Jahl din ya tafi <clears throat> gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah ina ne a yawa za'ama shi ya tafi ne a ganinsa li ya ta'a raqabatahu saboda ya taka wuyan nasa shine li ya ta'a domin ya taka ya ta kafa ya taka wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala aqibaihi yace ba mai ruwa yake cewa ba a fahimci ko ba a ga komai ba sai kawai aka ganshi yana gudu da bayansa gudu jama'a da suka gano shi da yace ya rantsi kuma ya rantsuwar sai yi ta da lata da uzza ko hmm. to wannan kuma yana cikin hikimar Allah saboda shi ma Allah ya dirmu salata da uzzan cewa ba zai isa komai ba an yi rantsuwa da su za a yi abu abun kuma bai yi ba hmm. wani lokaci Allah madauki sai ya yi abin take wani lokacin kuma sai ya yi daga baya duk akwai hikimomi a cikin wannan da mutumin ya tashi ya taka kafarsa yana zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauki kafarsa ya dora a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wai saboda ya kara jirnuka shi cikin da yi yana sujada kawai sai mutane suka ga shine faji'atan shine ma faji'ahu kawai mutane sai suka ga ba zato ba tsammani sai aka ga wannan Abu Jahal yana gudu da ta baya shine na kafa an ce na kafa ala aqibi yana gudu wato ya juya ya tsere sai aka tambaye shi a shine a lokacin yake wasaftawa sai ce wa yattaqi bi yadayhi yana kokarin ya kare da hannunsa kamar wani abu ya biyo shi yana gudu da bayansa yana haka yana kakkarewa kada abu ya sani shi ne ma'ana ya taɓi, yana kare fuskarsa ko jikinsa da hannunsa wato ya sa hannunsa yana karewa kada cuta ta same shi fa sai suka ce da shi malak ya ba Allah me ya faru ne yau me ya same ka ya abul hakam ya kai abul hakam qala sai inna baini wa bainahu la khandaqan min narin yace wallahi tsakanina da shi wani rami na gani na wuta rami ne kawai wuta ce take ruruwa ita na gani na biyo nake gudu wa haulan da wani abun tsoro wa ajnihatan da fukafukai abin da na gani kenan an turo mata mala'iku kenan sun razana shi فقال رسول sai سيما الله صلى الله عليه وسلم هيك سوى لو min مني yace wallahi da ya kusa da ni ya matso sosai hul mala'ikatu da mala'iku sun fizge shi sun kama shi ubuwan ubwan gaba gaba gutsi gutsi za a yi da shi kowanne ya dauke gaba da shi ayi watsi da shi in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan riwaya ta zo a sahihi muslim don haka isnadi ne sahihi daga abu hurairah radiyallahu anhu hadhihi suratun malamin yace wannan sura ce musaghara jiddan lima kana yatalaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan kadan ne kawai wannan daga cikin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan samu yake taba shi na wato cutarwa daga waɗannan kafirai yace wani musulmun haka nan musulmi su ma dan kadan kenan abin da suka rika samu na wato cuta min zulmi wato na zalunci wal khasfi ko wal khisfi alkhis ranci alkhasfu ana nufin Allah ya bude kasa mutum ko gari ko mutum ya fada ciki wato a ci mutum da abin nan a yi girgiza kasa mutum ya faɗa cikinta ko to amma in aka ce alkhisfu bil kasri ana nufin azzullu ana nufin kaskanci kuma shi ake nufi ana yau ba wai abin nan halakar da su da girgiza ba wato abin da musulmi suka samu daga kafirai na zalunci da kaskanci wal jauri da kuma zalunci aljauri da zalim da zulmu duk abu ɗaya ne a larabci jawr ake karanta ba jur ba jauri hmm, aljawr da fatahan jim ala aibi tsoghatil mushrikin a halin waɗancan wato shugabannin mushrikai masu ɗagawa alladina kanu yaz'umuna annahum ahlullahi wasu kanu haramihi waɗanda suke riyawa cewa ai su ne ma'abuta Allah wato ma'ana su ne mutanen Allah domin a gunsu kasancewar ɗakin ka'aba a gunsu yake suna tsammanin su ne mutanen Allah wanda ya zo da wani addinin ba nasu ba to ba mutumin Allah bane wannan kallon suke yi suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani addini sabo su kuma su ne mutanen Allah subhanahu wataala kuma waɗanda suke zaune a haramin Allah wato a Ka'aba وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا حازما don haka yana daga cikin abubuwan da wato wannan hali da ake ciki na crisis a al'azma ana nufin tashin hankali shine muta'azzim alhalal muta'azzima ana nufin hali na tashin hankali hali cikin damuwa da an samu kalmar daga azma azma shine damuwa da tashin hankali kuma da ake cewa crisis ko to a irin wannan abu dole ne abu ya hukunta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wani matsayi ya ɗauki wani mataki wato yankakke wanda zai tsare musulmi yun izu bihil musulmi zai tsare musulmi ya tsirar da su amma da hamahum min albala'i daga abin da ya game su na bala'i hmm, ya sha kansu wa yukhaffifa ya kuma sassauta musu wato kamun da wannan masifa sai musu bi qadri al-mustata'i gurgudan abin da zai iya ma'ana abin da malamin ke faɗa shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam tunda abin nan ya kai fa ya kawo yau an daki wantan gobe an ci mutuncin wannan an zagi wannan an makure wuyan wantan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam an tofa masa yawo an masa kaza an ci masa mutunci an shaƙe masa wuya duk irin waɗannan abubuwa ya kai ga a ashe nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunanin wata hanya kada a ƙare musulmi da musulunci bari ya fito da wata dabara wanda zai tsira da musulmi gwargwadon abin da zai iya ne wa qad ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutwatayn manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki matakai guda biyu hakimatayn dukkan su masu hikima kana lahuma asaruhuma suna da tasirin da suka yi fi da'a da'awati wajen gudanar da da'awa wa tahqiqil hadaf da kuma cimma burin da ake tafiya domin ta wahuma waɗannan matakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka don tsare musulmi daga wannan hali da ake ciki su ne guda biyun nan yace al-awwal na farko ikhtiyar dar al-arqam ibn abi al-arqam al-makhzumi akwai wani daga cikin sahabbai al-arqam ibn ibn abi al-arqam yana da gida to sai aka riki gidansa din nan ya zama shine markazan lid-da'wati shine wurin yada da'awa wa maqarrar litarbiyyati kuma shine bigiran da ake amfani da shi wajen tarbiyyar wato musulmi wato saboda a nesanta a gudu a kauce daga tsakiyar gari wato maka wani darin darul yana wajen safa nesa da ɗan nisa sosai daga inda gidajen mutanen makka suke hmm. duk yanzu in ka ga wurin duk wurin guda yake hmm. to annabi sallallahu alaihi ya dauki wannan gidan ya zama shine gidan da za su rika shiga suna sallar su suna zama suna tattauna al'amarin addinin su annabi sallallahu alaihi yana ilmantar da su saboda dai su tsare mutuncin su su tsare rayuwar su kada su auka cikin wato wannan cin mutunci na kafirai al'amari na biyu amara al-musulmi na bil hijirati ila al-habasha ce to tun da kun ga abin nan yayi tsanani a samu wasu daga cikin ku kuma su hijira su tafi habasha su je su zauna saboda an ji labari a lokacin akwai sarki na habasha da yake mai adalci ne kafiri ne bai imani ba amma kuma mai adalci ne kasancewar yana da wannan adalci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wato sahabbai su je garinsa su zauna domin ba za a sami cutar wanda ake musu irin wadda suke gani a makka ba to shi ne ke cewa darul arkam sai sa unwani kowanne aka yi magana kan sa akwai magana akan darul arkam da kuma alhijratul ula ila alhabasha mu gaba tsayi ita darul arkam kanat hadhihi daru fi asli safa wannan gida a larabci dar ba namiji bane mace ne duk da cewa ba shi da ta marbuta ko hmm, yawwa to amma in dai har ka faɗi dar zaka bata bamiri to bamirin mace za ka bayar yace kanat hadhihi daru wannan gidan fi asli safa tana gindin dutsen safa ne ba'idatan an a'yuni tughati tana nesa da idan wato masu tsagawa kafirai wa majalisihim da kuma mazaunansu mana majalisan da suke zama domin da a cikin eh, kusa da ka'aba inda gidan kowa nan yake in suka fito su musulmi za su yi wani abu wajen ka'aba to suna gaban mushrikan ne tun daga mazaunan su suna ganin su haka a lokacin za a tashi a kulla abin da za a kulla don a cutar da su amma tun da suka samu wannan gida ya zama gidan ya yi nisa da waɗannan mutane faktara ha rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan gida li yajtami fiha bil muslimina sirran dan ya rika haduwa a sirrance tare da musulmi fayatlu alaihim ayatillah yana karanta dan ya rika karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim ya kuma wato tsarkake su ya ilmantar da su halaye masu kyau kenan a wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana kuma ilmantar da su alqur'ani da sunnarsa da karantarwarsa wal yu'addiyal muslimuna kuma domin musulmi su yi ibadatahum wa amalahum wato ibadojinsu da ayyukan da suke na addini wa yatalaqqaw ma anzalallahu ala rasulih kuma su karbi su riƙi su ji su saurari su kuma fahimci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake Allah yake saukar masa da shi wa hum fi amnin wa salami alhali suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan gudun da aka yi zuwa wannan gida dan a samu wannan ne wannan ya nuna wata hijira ce karama a cikin gari ko yawwa ba a bar garin ba amma an koma gefe domin a tsare mutunci a tsare rai kuma a tsare addinin ya samu ci gaba saboda ana cikin halin rauni ba za a iya tinkarar kafirai a wannan lokaci ba wali yadkhula man yadkhulu fil islam kuma domin wanda zai shiga musulunci ya shiga musulunci wala ya'lamu bihi tughatu wadancan wato masu eh, tsagawa daga cikin kafirai ba za su san da shi ba min ashabi as-satwati daga masu iko wa niqma da kuma kokarin wato eh, azabtar da mutane wa mimma lam yakun yushakku fihi daga cikin abin da babu kokonto cikin ka anna rasulullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law istama'a bil muslimin da a ce zai haɗu da musulmi alanan a bayyane kuru-kuru a ce ga ta za su yi mitin ko za su haɗu za su yi sallah kun ga duk wanda abin da yake faruwa ɗaiɗaikun su ake bi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai zo ka'aba zai yi wancan ma shi ma shi kadai zai zo wannan ma shi kadai zai zo sai a bi shi ana kokarin a hana shi to da za su taru a wuri guda a ce za su karatu za su talla la hawala mushrikuna bi kulli ma indahum min al-qaswati wal ghilbati da waɗannan wato mushrikai da sun yi kokarin wato an yahulu bainahu wa baina ma yuridu su hana shi abin da yake so wato da duk abin da suke da shi na ƙarfi da kuma taurin rai da kuma wato zafin zuciya da suke da shi ma'ana irin ƙarfin ne da suke da shi da zafin zuciya da haushin da suke ji na musulmi to da suna da damar da za su hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake nufi din nan min tazkiyati nufusihim na tsarkake zukatan musulmi da ilmantar da su alkitaba wal hikma da kuma wato ilmantar da su qur'ani da hikima wa rubbama afda zalika ila musadamati al fariqain da an yi wannan da musulmin za su koma su ce dole sai sun haɗu sun yi majalisi sun yi sallah a gaban kafiran nan to da an samu musadama karo da juna sai an sami wato faɗa wannan ya yaƙi wannan wannan ya yaƙi wannan dan kauce ma wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake su koma gefe su je su abun su a inda waɗannan ba za su gani ba dan kasa su ɗauke ta tsokana ce kuma a zo a sami wato tashin hankali bal qad waqa'a zalika fi'lan wannan abun sai da ya auku faqad zakara ibn ishaqa cewa ibnu ishaq ya ambata anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yastami'una fi shi'abi sukan taru a tsakanin duwatsu shine shi'ab yanke shi'ib ana nufin hanya da take tsakanin dutse da dutse to sukan yi amfani da ita wajen a zauna a buya a tattauna a yi sallah da makamancin wani fa yusalluna fiha sirran sai su rika zuwa suna sallah a sirrance fara'ahum nafarun min kufari quraish sai wasu daga cikin wasu mutane daga cikin kafirin qurayshawa suka zansu fasabbuhum wa qataluhu suka zage su suka nemi yaƙar su mana qataluhum suka yaƙe su suka fada da su kenan hmm. fa daraba sa'd ibn abi waqqas a lokacin nan sa'd ibn abi waqqas ya daki wani wato ya bugi wani mutumi fasala damuhu har jininsa ya zuba wato sa'd ibn abi waqqas ya dankara wa wani daga cikin su dutse ko harbi har ya zama jininsa ya zuba daga cikin kafirai din wa kana awwala damin uhriqa fil islam wannan ya zama shine jini na farko da aka zubar a cikin musulunci ma'ana jinin farko da aka yi na wani yaƙi tsakanin musulmi da kafirai har aka sami jini ya zuba shine na farko sai ku rike wannan shi ko waye sababin ta sa'ad bin abi waqqas ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم mun san cewa irin wannan wato musadama an ce karo da juna wato fada confrontation wannan su fito a yi rikici a yaƙi yawa lau ta'addadat da ta yawaita an yi ta a nan da can da can an samu da yawa la afdat ila tadmiril muslimin to da abun ya kai ga a ruguza musulmi gaba daya wa ibadatihim a kuma kare su lokaci guda ba za a bar ko guda daya ba shi yasa yake daga cikin <clears throat> hikima da'iman in kana da rauni kar ka tsokani fada wato kar ya zama cewa ka jawo abin da zai tada hankali ya tada hankalin al'umma ya sababin wato a kashe wato mutane da dama fa kana min al-hikmati wal ikhtifa'u don haka yana daga cikin hikima yin abu asirci da kuma ɓoye al'amari a lokacin da musulmi ke da launi fa kana ammatu sahabati don haka da yawa daga cikin sahabbai suka kasance yakfuna islamahu suke ma koyi musulunci nasu gaba daya ku duba ku wani zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani zai je ya faɗi la ilaha illallah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda tsoron abin da zai je ya kawo sai ya boye musulunci ya shuru ba zai je cikin su a ganshi ta a ganshi tare da su ba saboda ne abin da zai kai ga halaka rayuwarsa amma a zuciyarsa akwai imani duk kuma waɗannan Allah bai saukar da ayoyi a lokacin nan ya ce musu waɗannan da suka ɓoye imanin nan kafirai ne ba a yarda da imaninsu ba Allah bai haka ba saboda duk abin da ake tattalin a karan farko to sai an yi wannan matakin sai an yi haƙuri musamman a lokacin da aka ce a an fi ƙarfinka da wani abu ko da da zalunci ne kana ga kana da ɗan ƙarfinka to amma an fi ƙarfinka da ƙarfin makami an fi ƙarfinka da dabara an maka wayo da makamancin waɗannan abubuwa to dole ya zama cewa a mutum ya saurara ya yi haƙuri ya kwantar da hankalinsa ya nutsu a lokacin da wato in ya zabura wani abu wato zai zama za a ƙare shi wa ibadatihim da kuma ibadarsu ita ma za a kare ta a dakatar da ita wa istima'ihim da haɗuwarsu da suke buɗe amma rasulullah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yajharu bid da'wati shi bai saurara ba yana bayyana da'awarsa wal yana yin ibadar baina na al mushrikin a tsakanin a gaban mushrikai suna ganin sa su wato wannan bai sa ya saurara shi din ya daina ba la yasrifuhu an zalika shay'un babu wani abu da ke kauda shi daga wannan walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirran amma in zai haɗu da musulmi to yakan haɗu da su ne a sirrance dan tausayin su su kada wani abu ya same shi shi yana da tabbas daga Allah a matsayinsa na annabi na Allah babu wani abu da zai same shi kun ga matakan da wasu suka dauka a baya kamar da muka gani na Abu Jahlin da ya taho zai taka masa wuya kun ga abin da ya same shi yawa to ba lalle ne 'yan haɗu gaba ɗaya da musulmi wani abu irin wannan ya auku ba saboda dai tarbiyyar musulmi da nuna musu cewa abubuwa suna buƙatar a bi su a hankali a har zuwa lokacin da za a ci nasara yace nazaran li saboda maslahar su musulmi din wa salihil islam da kuma maslahar musulunci kun ga ashe kenan mutum yakan iya daukar wani mataki a harkar da'awa domin maslahar musulmi don kar a taba musulmi don kar a cutar da su haka nan kuma don maslahar da'awar musulunci kar a cutar da ita ko da a zahirin abun wani zai iya ga kamar takazuli ne wato rashin taimakon addini ne ko kuma cutar da addini gwargwadon yadda kowa zai iya fassara shi to ma iya tsayawa anan sai mu tashi kan alhijratul ula ila alhabasha muna fata Allah madaukaki ya kara mana fahimtar addini da kuma tsare mu daga kowace damuwa Allah madaukaki ya tabbatar da eh, to malam yana tuna min ne akan ko za a sanar da <clears throat> maganar tafsiri ko dama mun taba magana cewa za a yi darasin tafsiri ko kuma har na ba da sanarwar cewa za a yi a bakin titi to sai zama cewa wani lokaci su masu masallacin suka zo suka same ni cewa duka ranakun a sati akwai karatutukan da ake yi inda tsakanin magarba da isha'i a can bakin titi suka ce sai dai idan zai zama bayan la'asar <clears throat> kuma na bayan la'asar ba zan iya <clears throat> samun damar gudanarwa ba na ce to sai dai a saurara wannan ya da muka kenan to shine yan uwa da cikin su malam awal yace to me zai hana mu dawo da shi nan kamar yadda dama can aka tsara na ce to insha Allah ba matsala sai a nan din amma zai zama insha Allah bayan an gama zabe gaba daya hmm. kamar da dama wasu abubuwa da dama an dakatar da su saboda harkar zaben nan musamman abubuwan da suka biyo bayan sa na wannan hayaniya muna fata Allah maɗaukaki ya tsare abin ya dakatar da shi kuma zan amfani da wannan dama ma in kira yan uwa mu yi haƙuri da Allah mu kwantar da hankalinmu waɗannan al'amura mai fatan su wuce harkokin siyasa dama duk lokacin da suke faruwa akan samu irin wannan tension duk da dai an jima ba a sami irin abin da ya kai ga haka ba to ba abin da zai taimaka mana ya taimaka wa addininmu da da'awar mu irin mu kwantar da hankalinmu kada mu bari wato eh, damuwar zuciya ta sa abubuwan tashin hankali su rika auku alhamdulillah garin nan ba abin da ya auku amma abubuwan da suka auku a garuruwa da dama ba su da daɗi yawa mutane sun zabura don nuna bakin cikinsu <clears throat> kuma ya zama ba su samu karantarwa da shiryarwa ta malamai su nuna musu cewa wannan hanyar ba daidai ba ce suka auka suka yi abubuwan da ba daidai ba ne kuma ba su dace ba ba sa cikin abin da yake karantarwar sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rika zanga-zanga ana kone-kone kone dukiyar musulmi kone motocin mutane ba don komai ba kawai saboda an saba da su a fahimta wannan abin ba daidai ba ne wajibi ne wato mu tashi tsaye mu tarbiyyantar da kannanmu mu nuna musu cewa in an saba da mutane wajen fahimta ta ko menene ko ta addini ko ta eh, ra'ayi na siyasa to ba lalle ne wai dole sai ka tilasta wa mutum yayi abin da kai kake so ba wajibi mu fahimci waɗannan abubuwan yana daga cikin basira fahimtar addini da wayewa ta rayuwa yadda ɗan adam zai zauna a ce kowa ka bashi da tunaninsa kowa ka bashi da ra'ayinsa hukunci kuma na Allah ne amma ka ce a'a kai saboda ka fahimci kaza za ka wakilci kai ne za ka yi magana a madadin musulmi ka ce a sai ka kwato musu yancin su kuma sai ka kashe wani ka kona gidan wani a kai kana magana da sunan musulunci wannan babu wanda yake da wannan damar yawa musamman ma kuma ku duba ku ga masu irin wannan abubuwa din yara ne kanana ko kuma a ce mutane ne waɗanda yan ah, siyasa sun amfani da su sun ba su ah, abubuwan shaye-shaye sun sha abin da suka sha zagi wani ma ya zagi addinin ma bai sani ba hmm? ina laifin mutum yana zaune ko da ba musulmi ba ne shi ba shi ya zo ya ɗora kansa a kanka ba musulmi yana zaune misali a ce kafiri ne yana zaune da shagonsa yana sai da magani yana sai da kaza yana sai da kayan mota kawai sai a je a kona masa wuri ina muka samu ne a wannan addini cewa an yi wa wasu misali saboda a cewa an yi wa musulmi kaza a wani gari wannan ba hujja ba ce da za ta ba mu dama mu kuma mu ma mu ce mu tashi a bi kirista a ta kashe su wannan babu wannan abu ne baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la karantarwar malamin kirki in an mana abu kullum abin da ake faɗa duk abin da aka yi maka mara kyau an zalunce ka to ka bi hanyar da ake bi ta kwato haƙƙinka la'alla za ka ce to in ka bi haƙƙin wannan wannan hanyar ma ai ba baka haƙƙin za a yi ba to ai sai ka haƙura amma ka tada hankalin al'umma ka jawo abin da ba za a zauna lafiya ba wannan baka da haƙƙinsa musamman kuma su musulmin ba su wakilta ka zo ke musu wannan abin ba ga akwai abin ta kai a ce mutanen da la karatu ba su ba la na bokon la na addini haka kawai mutum da hayaniyarsa ya sha kwaya kawai ya zo ya ta kashe mutane ya ce wai yana kare haƙƙin musulmi wannan abin ba daidai ba ne kuma wai malamai suna tsoron a soke su a ce suna goyon bayan ra'ayin gwamnati ko ba za su gaya mutane cewa wannan abin ba daidai bane ya kamata da Allah mu ji tsoron Allah duk abin da wato zaman lafiya fa bai samar da shi ba to don mun da hankali ba za mu same shi ba yau ya kamata ya zama cewa masu ilmantar da mutane addini su daina zuga mutane akan waɗannan abubuwa ɗin me ya mutane suka shiga wannan abu dama shigar da harkar kafirci a cikin irin waɗannan matsaloli wanda ba ku manta ba a wasu watanni ko 'yan kwanaki ko satuttuka da suka gabata mun taɓa zancen nan 'yan uwa musulmi ku kwantar da hankalinku ku cire tunaninku daga wannan harkar ku kyale ta masu yi za su yi lokacin ta zai zo ya wuce amma ku ka shigar da a cikin harkar ku ce wani kafiri ne wani ba kafiri ba to wannan shi ke jawo taurayi in ya ji an ce wani kafiri ne to a zuciyarsa sai halattar da jininsa ya ƙona shi ya ce zai kashe shi na fatan fahimci abin wato lokacin da kake magana da mutane masu hankali da marasa hankali <clears throat> ka rika sanin cewa in ka faɗi abu saƙon da zai je ya kai zuwa ga ƙwaƙwalwar mutane ba ina cewa wai malamai ne suka jawo waɗannan abubuwa ba amma an yi amfani da wannan damar da maganganun da suke yi wajen irin waɗannan abubuwa hakika rikici na siyasa ne yan siyasa suka haifar da shi Allah ne kuma ya san yadda suka yi waɗannan abubuwa an yi amfani da yara da san me suke ba a fito a yi irin wannan zanga-zanga da'iman na sha gaya muku babu wata jama'a da ta taɓa yi da sunan addinin musulunci ta fito ta yi zanga-zanga a kan harkar siyasa a ture a turewa ne ko a yi ci mutuncin wani kuma aka samu nasara waɗanda suka fara wannan hanya su ne kawarijawa ko kuma waɗanda abdullahi bin saba ya je ya zubo su suka shigo gida suka kashe usman bin affan shine na farko a tarihin musulunci kun ga kuwa wannan abun bai kamata ya zama wa mutane sunna ba duk lokacin da aka ce ko an zalunce ka ko an maka wani abu shikenan sai ka shiga titi ka kona taya ka kashe wanda bai san me ake ba wannan abun ba daidai bane kuma wajibi masu ilmantar da mutane su gaya wa mutane ba daidai bane ba cikin karantarwar sunna ko da za a soke ka ko za a zage ka addini na Allah ne kuma wajibi ne mutane su faɗe shi yadda yake Allah madauki ya tsare Allah ya kwantar mana da hankali mun kuma abin da aka yi mana na kashe musulmi abubuwan da ake a kaduna da wasu wurare mai ta addu'a Allah maɗauki ya dakatar da wannan abu kuma ya ƙara tsare musulmi ya ƙara mana haɗin kai da basira ba fauba ba duk abin da ke cutar da mu shine rashin basira rashin wayewa rashin yin abu da tunani kuma rashin yin abu cikin tsari su waɗansu mutane komai su tsari suke mu kuma ba mu da tsari mu yadda da shugabannin namu ma mutane ne da ni ba da aka yi wani abu su muka fara kokona gidajen a waje a ce ku duba ku gani a ce gida irin na sarkin musulmi a ce an yi harin za a je a kona shi in ba al'umma ta bahaushe mara tarbiyya ba ba inda za ka samu wannan abu ko me suka yi zama da su da gaya musu ko a nada wakilai su je su tattauna da su ba tare da wasu ma wanda ba mu din ba sun gane muka yi shine muke alheri ko da ba su yi ba to ba a ce kowa kuma ya ɗauki doka a hannunka ya kashe wanda yake so ya zagi wanda yake so wannan alama ce ta rashin tarbiyya da ta mana nisa tare da shi bayan da muke da shi na tunani na karatu na komai Allah maɗauki ya tsare mu ya kuma ƙara mana fahimtar addini <clears throat> bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum wa